واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب idan mun nuna maka ya kai wannan annabi sashen abin da muka yi musu alkawari da shi na azaba kafin mutuwarka to wannan abu ne da yake daga gare mu ko mun ɗauki rayuwarka kafin mu nuna maka shi kai dai babu abin da yake kanka face isar da abin da muka umarce ka ka isar da shi saka masu baya kanka wannan akan mu yake